Hassan Bukari shine shugaban gundumar ta magarya ya yi karin haske kamar haka. A cikin wannan harakar ta rike iyaka mu ma mun samu labari ne daga eh, mutane kuma muka sa aka bincika akan wannan magana ta rike iyaka tsakanin mu da Najeriya. Sai dai rufe iyakar bai tsaya a nan Nijar din kaɗai ba. To abin da muka gano cewa ba tsakanin mu bane kadai magare da Najeriya iyaka ce gaba ɗaya ta Najeriya tare da sauran kasashe makwabta makwabtanta da suke eh, iyaka guda a gari shi kenan ba abu bane wanda ya shafi magare kadai abu ne wanda ya shafi kowace faranciyar. to ko hukumomin na najeriya sun bada wata hujja ta rufe iyakokin ga hukumomin nijar eh dalilin dai sun ce suna so su yi bincike a bisa kan harkar shigi da huce na kaya da na mutane tsawon wata kimanin wata guda shine takamaimai hujjar da muka samu daga bakin eh, masu tsaron iyaka na na Najeriya saboda mun tura akwai wani kayan kadar da ake ce mishi na koridor tsakanin mu da mu da su don ka muka tura a tambaya mu samu labarin kakane ne to jami'an tsaron mu sun ba da labarin cewa wannan bakin wata guda ne za a yi rihe wannan binciken da za su. Rufe iyakokin dai a cewar shugaban gundumar na magarya zai ɗauki lokaci na tsawon wata guda. guda babu shiga babu fita eh, zuwa tsawon wata guda haka ta faɗi to kuma shi abin yana ana zuwa ana zawa tana yiwa abin ya sauya ko yau ko gobe ko jibi ko dai lokacin da ya kamata a samu canji. Shi ma wani direba Abdulrazak Manzo ya ce abin ya ritsa da su ne yayin da suka fito daga ƙasar ta Najeriya. shiga lafiya lau muna cikin kanan kuma sun muka yi labarin an ce an ya buda. Wannan da muka yi kuma ga nan muka tabo muka zo muka tambaye ma'aikata da ake cewa emergency ba su lemun mu daga Abuja da aka musu magana aka ce a rage goda. Ɗan Najeriya yanzu wanda ke zaune a cikin dalibar mu fari zai iya koma sassa. Kuma ɗan Najeriya da yake zaune a Najeriya iya yin shigo a ƙasar shi. Amma kuma dai kamar ba ko ba ka iya shiga ba ko da Najeriya ka shiga ka shiga da tuka naka amma ka shiga ko ba ko ka dawo ba ka shiga ba Ni dai ka dawo. Ko kuma daga Najeriya ka shigo Nijar ba ka shigo ba. Muka tambaye su miyan matsalar suka ce a'a wallahi kuma ba su ya. Kawai dai sako ne daga Abuja da gaya musu. to ko abin ya shafi motocin fasinja ne kadai ko kuwa hada manyan motoci na da kwan kaya. Yau ma motocin da yawa na ce yawa ba a mana an ce ba su a jiya da na dawo na ga motocin ba da ake samun motocin saboda duk mai ya aka dogon da da masu yin manyan motocin su na ga an saboda dole in san Najeriya ne kai shigo in san ne kuma kai baka baka shigo Najeriya a ɗaya bangare na nemi jin ta bakin hukumomin na Najeriya sai dai hakata bata cimma ruwa ba hakan bata samu ba Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar